آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستفسخ بسنته إلى يوم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الدور بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أنا شيخ الإسلام شيخ الإسلام ابن تيمية يا شيخ وأما أصل الرافدة amma asalin shi'a na asul bid'atihim an zandaka an zandaka ce wa irhadi asalin wato bid'an su shi'a na rafida daga zindiƙanci ne da kuma irhadi wa ta'ammudul kadhibi da kuma ganganta yin ƙarya tafsiru fi kasura fi wa ta'ammudul kadhib kasiru fi wato ganganta yin ƙarya ya yawaita cikin shi'a rafida na'am wa hum yuqirruna bidhalika su ma yan shi'a sun tabbatar da wannan cewa ana samun masu ƙarya maƙaryata daga cikinsu hmm. An su yaquluna dinuna dinu na at-taqiyya kai da suke cewa addinin mu shine ɓoye abin da yake aqidan mu ba ma bayyana da aqidan mu ga mutane addinin mu taqiyya ce na'am wa huwa an yaqula ahaduhum bi lisani me ma'anar taqiyya shine ɗayan su ya ringa faɗa da harshen sa khilafu ma fi qalbi sabanin abin da ke cikin zuciyarsa Kuna gane yayi na'am ɗayan su ya ringa faɗi da harshen sa sabanin abin da ke cikin da wannan shi da tafiya, wa hadha huwa al-kadhib wal nifaq fihi wannan shi ne ƙarya wannan shi ne nifaq a cikin su fi dalika eh a gane ko taqiya shi ne asalin ƙarya shi ne asalin munafici fahum fi dalika kama kila fahum fi dalika su din nan a cikin wannan kamar yadda ake cewa ne rabaddi bida'iha wan sallat wato ta jefe ni da cutanta sai kuma ta zame ita ce mai cutar sai ta jibe da cutar ta zari a gani ita ce makaryaciya ita ce mayaudariya sai ta jibe da ainihin karya ta sulare misali wai ya la ƙawala aidan wani fa ko zan da kafin rafi da aksan fiye wato su munafinci game da shi'a da kuma da wato ya fi yawa yana da yawa sosai isa irin tsawa eh, dangane da sauran kungiyoyi a gani ko in za ka haɗa ainihin shi'a da sauran ƙungiyoyi to irin ƙaryar da ke tare da shi'a baya cikin sauran ƙungiyoyi haka nan ƙungiya ce wacce ba ka iya sanin inda suka dosa bal labudda li kullum minhum min shu'batil nifaq kai babu makawa kowanne daga cikin su ya samu reshe na nifaq hmm. kowanne daga cikin su na da reshe na munafinci fa inna asasan nifaq allazi bana alayhi al-kabid wato lallai asasi na munafinci hmm. allazi buniya alaihi kazi wanda aka gina shi a gare shi ne alkazi Karya karya shi ne mafi girman foundation wanda aka gina gina shi a kansa wa an ya kula rajul bi lisanihi ma laysa fi qalbi shine mutum ya faɗa da harshen sa abinda bai cikin zuciyarsa dan shi a yana da taqiya abinda ya faɗa da harshe ba lalle bane ya zama shi ne yake cikin zuciyarsa kama akbar Allah al munafiqin kamar yadda Allah ya bada labari game da munafikai annahum yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim cewa lalle su suna faɗi da harsunan su abinda bai cikin kirjin su bai cikin zuciyar su na kaga mutumin da yake da wannan akida yana da wuyar sha'ani ba za ka taba iya mu'amala da shi ba in kai gaba yayyan ma saboda za ka yi mai hukunci na zahiri ne a ka'idar musulunci ana mutum hukunci da zahirin abin da ya bayyana su ko shi'a akidarsa na zuciyar su ne <laughs> an gane ku kaga shi za ka yi ta wahala ne na'am na'am ta taj'alu hadha min asli dini ita kuma rafida shi'a suna sanya wannan daga cikin asalin addinin su ba ƙarya nifaq za ka iya sanin tabbas game da shi'a ko da ka ga yayi wani abu na zahiri na addini to ba lalle bane ya zama abin da ya yarda da shi wa tusammi taqiya suna kiran wannan taqiya na'am idan ka zama to kai hukuma ne kai sai ka gashi a sun ce muna tare da kai muna goyon bayan ka to kai haka ne saboda wannan magana wala Allah ya mutana ce in kai gwamnati da ka gashi a suna shi ci biyama wanda goyon bayan ka bi a hankali suna so ne su yi amfani da wannan dama ka saki jiki su ma su iya su mamaye ka an gane ku eh wato ka haza an ahimmatu ahlul bait alladina bara'ahum wato ana hikaito wannan ana jingina ma a'immatu ahlul bait alladina